Mata suna yawaita amfani da kayan mata saboda kara ƙara su sha'awa. Shin me yake sa mata suke amfani da irin waɗannan kayayyaki? Euh, Itacen gargajiya ne musamman mata ke amfani da su cikin al'aurarsu domin ƙarin jin daɗin mazansu. Don haka ne ake kiran wannan kayan da sunan kayan mata. Yana ƙara matse al'auran mace ne. A faɗar su fa suna cewa kuma hakan na sa namiji ya ƙara samun sha'awa. Wasu mata suna amfani da shi ne ta wajen matsi, wasu kuma ta gabaki. To wani illa yake iya haifarwa? Ta hanyar al'aura suka fi amfani da kayan mata. Babban haɗarin da ke gare su shine yana ma haddasa ɓanna mai yawa. Don haka ne ake ba da shawarin a bar amfani da wannan kayan mata. Miye illar wa'annan maganunuka ga masu amfani da shi? Tasirin da ke ga nan kaya akan wadda ke amfani da shi, kun san dai ita al'auran mace tana da yanayi salim alim. Shi yasa macen da ke amfani da wannan kayan matan ko don lokaci to za ta haddasa wa al'aurarta tsirar kwayoyin cuta da za su ci gaba da daskarewa kuma zai kasance mai wuyar warkarwa. sakamakon biyu mafi tsananta shi ne sauyin da al'auran mace za ta samu bakin al'aurar za ya rasa taushin da ke gare sa. Alhali iko taushin nan yana da mahimmanci a yayin da ake saduwar kwanciya shi ke sa idan aka samu tangarɗa sai ka ga bakin al'aurar ya zage to bayan ya zage ni matan ke zuwa gare mu ɗauke da wannan hali mai tsananta bayan saduwar kwanciya wanda yi dole sai an yi aiki na gogawa kun taɓa kula da mata masu fuskantar matsaloli saboda yawaita aiki da kayan mata mun karɓi mata marasa lafiya da dama da suka yi amfani da kayan mata da ake kawo mana a guje cikin gaugawa to kuma wannan sai bayan ma sun yi ta sa magunguna barkatai ba su samu waraka ba sannan ne suke zuwa gare mu daga mun yi narwai sai mu ga wajen shigar al'aura ya tsage kenan tilas sai an kai wannan macen maras lafiya a ɗakin tiyata don a ɗunke a tsayar da kumtsewar jini. Wasu na cewa yin amfani da kayan mata na sa cutar kansa haka ne? Wajen haɗarin cutar kansa ga ma'aifa har zuwa yanzu dai ba mu samu wata ƙiddiga ba da ta nuna kayan mata na iya haddasa cutar kansa akan mahaifa. Wace shawara kuke ba mata masu aiki da irin waɗannan maganunuka? Su tsaya kawai da yanayin da Allah ya ba su.